كذلك يبين الله لكم اياته لعلكم تعقلون irin wannan bayanin da ya gabata haka Allah yake bayyana muku ayoyinsa ya ku muminai waɗanda suka ƙunshi iyakokinsa da hukunce-hukuncinsa ko ku a hankalce su ku gane su ku samu alherin duniya da lahira